jama'a mu ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Malam Muhammad Nasir Allah subhanahu wa ta'ala ya saka maka da alkhairi akan wannan jawo hankali da kai zuwa gare mu Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji kamar shawarar da malam ya bayar a cikin nasihar ya ce kowa ya dubi wayarsa idan akwai waka ciki ka yi ka cire ka an shi wayan ainihin mai ɗakinka ka bincike ta in ka ga waka ciki ka yi ka cire ka ɗauki wayan ɗiyarka idan haka waka a ci ka yi ka cire sai dai akwai tsokacin da ya ce bil hikimati wal mau'izatil hasana abin ya zama da hikima da wa'azi wani iri mai kyau hikima ko shi ne yadda muka saurari wannan nasiha to yana da kyau ka zauna da iyalinka tun daga plate nan za a sai da shi kwanan nan daga yanzu bayan an tashi in ba da wani abu sai ce kuna iya samu amma dai zuwa gobe insha Allah a kwana amala za mu samu yan na kasussuka kowa ya kai shi tsakanin shi da iyalai a zauna a kalla bayan an gama matan da yaran da kai an gama to don girman allah me muka fahimta cikin wannan wa'azi da aka yi mu tsayaratar da kanmu daga ainihin wutar jahannama me ya abin yi in sha Allah za ga an samu ci gaba fiye da ka ainihin ɗauki sanda da hayaniya kuma ba su gane me aka yi ba amma sun ji nasiha sun ji nasi sha Allah abun zai yi me zai kayatar Allah ya samu dace sha Allah ta'ala za mu ba da mintoci guda biyar zuwa ga ainihin wato shi mai ta'aliki wato sheik abdulkadir suleiman daga bida allah ya samu dace wasalamu alaikum tafaddal mashkura nuna gode mu zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya arzukta mu da zama a wannan garin kwantagora sannan malam tunatar da mu game da atsarin waka allah ya amfanar da mu da abun da muka ji gurgudun talikin da nake da shi game da bayanin malam shine na farko allah ta'ala ya jawo ankalinmu cikin suratun lukman game da atsarin mai waka ko kayan kida allah ta'ala ya ce wa minan nasi man yashtari lahwal hadith li yudilla an sabilillahi bi gaira ilmin wa yattakhidha huzwa ulaika lahum azabun muhi. wannan aya abdullahi bin mas'ud ya ce lahwal hadith ya yi rantsuwa da allah subhanahu wa ta'ala cewa abin allah ta'ala ke nufi shine mai kayan kida shine mai lahwal hadith saboda aka atsari ne musulmi ya nisance waɗannan abubuwa musamman akwai hadisi ko athar shararre na abdullahi bin mas'ud yana cikin manyan malaman tafsir daga cikin sahabai allah ya yarda da shi ya ce algina'u bitun nifaq fil qalb waka yana tsarar da mai munafinci a zuciya sai ka ga mutum da sifa musulmi amma in ka yi mu'amala da shi sai ka gane wasu abubuwa waɗanda suka saba koyarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi ka ga mutum na tuna wata rana na hadu da wani mutum wurin mai sayar da kaset kasa yawanci masu sayar da kasuka sukan hada da mai na alkhairi da na sharri sai ka gan na mai wazi da masu wakokin marasa kyau gashi da gemu na je bugan plate na wazi in sayar sai na gan shi yana tambayan kun sa akwai waɗannan yan iska da ake kira sibon boko musamman nufawan nan allah ya dawo da ankulansu su yi tuba daga wannan alamari aka kuma ina tunatar da waɗanda allah ya ba hali masu gina shaguna haramu ne ka ba da shago ga waɗannan mutane Allah ta'ala ya ce wa ta'awanu alal birri wa wala ta'awanu alal ithmi wal duk wanda ka tabbatar shine ne abinda yake so ya sayar domin waɗannan shaguna yawa suke yanzu ko ina tun da yake ko da ka bude kaset na wazai shago na wazai ba za su saya ba to dalla su yi hakuri wa mai ya ji yaj'al lahu mahraja kusar da suka waɗanda za su amfana da al'umma waɗanda babu komai a ciki taimaka ne ya yada fasadi taimakawa ne cikin yada mai alfasha innal ladhina yuhibbuna an tashi alfahisha fil ladhina amanu lahum azabun alimun fi duniya wa aka Allah ta yace a suratun nur saboda ka ba alkhairi an tashi alfa'isha an tantashir alfa'isha domin ba da izinin a sayar da waɗannan a shagunan da ka gina wannan ka taimaka ne wurin mai wurin yada alfasha dalla a yi hakuri domin yawanci ire-irenmu ne musulmai su ne ke karfafa waɗannan mutane masu sayar da sigari duk suna cike wadanda allah ya sifanta waɗanda suke taimaka mai domin shan sigari haramu ne yanda waka shi ma hukuncin sa mai haramu ne saboda aka mu gyara kuma kara yi shiru sai na abubakar radiyallahu anhu ya ce ya gan mutane suna da wani fahimta wanda ya saba abinda shari'a ke nunawa akan wata aya alaikun ke cewa an anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaitum yace ya ga mutane da wata fa'inta wanda ya saba bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi ya nuna cewa in dai an gan a a hana shi mai zalunci unsur a haka zaliman aw mazluma saboda haka yan uwa ku kiyaye kada mu yaudaru da wasu waɗanda suke hada waka da hotunan shehu ne a hade za su gansu da sunna mai musulunci sai jahilai daga cikin musulmai su dauka akan anya suke saboda mai an gan tallan malamai ne ake yi da shehunai kuma ga wasu fasikan mata kosturansu ya saba kai da musulunci kada wani ya ce a in ba kyau malamai za su yi magana a malamai iri-iri ne malamai sun kasu kashi uku akwai malaman masu bin al'umma inda zai samu karbuwa wurin al'umma ya yadda a yi abin da suka ga dama sannan akwai alimu milla malami duk abin da ya saba koyarwan shari'a ba ruwansa da shi kuma akwai alimu umma shi da jama'a ne inda zai samu kudi da daukaka da girmamawa shiru zai yi ko da ya gane gaskiya sannan akwai alimu daula da hukuma yake tafiya manyan mutane duk ko da an ce malam riba ya yi halal ne zai ce halal ne saboda me ina tare da su to mu kasance alimu milla ya jama'ata musulmi domin da aka za mu samu yaddan Allah ba a samu yaddan Allah da abin da zukata mutane ke so daga cikin tunatarwar da nake so bayar shine me in ka lura da matasa masu me masu haddace Kur'ani yau sai ka gan yawancinsu sun nisance jin mai wakoki domin alkhairi da sharri ba su hadu lokaci daya wama za ba da alhaq illa dala mata ko yan mata masu haddace ƙur'ani yau sai ka gan ba su da lokaci wannan alamari kai mai gida wanda ke tunani ka samu Kur'ani ka haddace wani abu da cikin littafin allah ka san da waya ka samu lokacin ko bbc na safe da yamman nan domin manyan sahabai da dama wasu sun mayanta kafin su haddace kur'ani inda za mu yi amfani da lokutanmu yadda sahabai suka yi kasan ba mu da lokaci na abubuwa dalla mu kiyaye lokacinmu lokaci yana da tsada inna sil'atallah ghaliya saboda aljanna ba abin wasa ba dalla mu kiyaye irin ja'adin da sahabai suka yi babu su yau gurgudun da za mu yi yayi mu yi mana mu je mu yi karatu mu karantar da al'umma yana cikin manyan jihadi da ya kamata mu yi riko da shi yau amma ga musulmi daga anyan abinci an gama ko sallah guda biyar wani sauraron zuwa wurin talima duk bai da lokaci kuma bai san cewa mutuwa yana gabansa ba kuma da zara ka mutu waɗannan aikin alkhairi da ka juyawa baya shi na abin tambaya fa saboda haka ya jama'a musulmi mu kiyaye lokutan mu sahabai sun riga sun wuce da aikin alkhairi da tawadu'un da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ka ga wani talibi ne kai kokari ka karu da shi bangaren ilimin addini yanda in ka ga matashi yayi kudi kakan bi shi zuwa gida dan ka samu biyan bukata aka ake so mu nuna mu kaskantar da kai wurin neman ilimi amma sai ka gan da yawa daga cikin mu kanninmu ba ma karatu da su waɗanda suke edgement ɗinmu ne ba mu da karatu da su har waɗanda ya fi mu suka fi mu shekaru sai ka gan girman kai ya shige mu dalla mu nisance girman kai sahabai sun yi tawazu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka kasance manyan mutane man tawadu lillah arfa'ullah shine yasa Allah ya girmama su ya ce la min minkum man faka min qabl fat wa katal ulaika a'zamu darajatan min an faku min ba wa katal wa kullan wa'ada Allahu saboda haka malaman ilimi taliban ilimi dalla a nuna tawadu zuwa gare su a samu alkhairin da ke tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din yarfa'illahu ladina amanu wa ladina otul ilma darajat dalla mu lura domin yawancin mu akwai a cikin al'amarin sai ka gan mutum wurin neman duniya koyon sana'a zai nuna tawazi ga ogansa a ofis ko da kafiri ne amma ga malamin addini ba ruwan shi shi girman kai ne kuma wannan baya cikin siffa musulmi na gari ba ka yi ya kur'ani ba akwai wani dan wanda ya yi ya maimakon ka je ka karu ka samu yaddan Allah ka samu daukakan lahira girman kai ya hana ka kuma annabi ya fassara mu girman kai alkibru batarul haq wa gamtun nas raina mutane ba kyau saboda haka Allah ya gyara zukatanmu mu kasance waɗanda in an fadakar da su game da koyarwar musulunci sai su ce mai samina wa atana allazina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana mu kasance masu sifantu da waɗannan sifofi a ƙarshe jama'a musulmi masu yawo da wakoki a anset fina-finai duk dalla mu yi kokari mu yi tuba mu nisance waɗannan abubuwa ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha allah yana farin cikin da tuban bawa saboda haka kada ka ce an saba a'a dalla a canza a canza don ka samu daukakan allah kul ya ibadiyar labina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah dalla a kau da waɗannan fina-finai a matsayinka mai gida amana ne haki ne ka kau da waɗannan abubuwa daga gidanka kada ka yadda matanka su shigo da waɗannan abubuwa haki ne a kanka ku an ku wa ahalikum nara haki ne a kanka amma sai ka gan yawanci daga cikin magidanta su ne ke sayar da su shigo da waɗannan abubuwa a gidaje dalla mu yi tuba kafin mutuwa ya so inna allaha ya ƙubalu taubatal ab malam yugargir saboda ka a yi tuba cikin lokaci mai yiwa zuwa safe a karbaranka dalla mu yi tuba allah ya arzata mu da yin tuba gurgudun abin da aka fada mamu allah ya amfana da mu da shi ya sa mu cikin bayinsa nagari masu karatun kur'ani dare da rana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik albidawi allah subhanahu wa ta'ala ya saka maka da alkhairi da wannan ta'aliki Ah, kasancewar lokacin ya ja insha Allah ta'ala za mu ba da minti biyu ga firistul namu hadimu sudan yana son ya taliki na minti biyu insha Allah yan uwa mu kula da waccan aya wadda ke cikin suratu tariq yau matubula sara'ir yau matubula kowa ya karanta mu ji matubula sara'ir Allah ya san sirrinka ya san sirrina abinda ka ɓoye a gida na kalle-kalle na fina-finai wanda a yau ɗin nan za a ga mutum dattijo mai mutunci amma wallahi yana kallon fina-finan kanawa wanda waƙe-waƙen mafi yawa a ina suke a wannan wurin suke ka ga mutum mai mutunci yana kallon roslin katina ta bankan junansu yana kallo yana sha'awa ko me yake masha'awa cikin uwa uba yau da an mai da kallon kwallo ta zama wata irin mai wata irin babban musiba a cikin ainihin al'ummar musulmi saboda haka yan uwa don Allah mai kokari mu mai mai kokari mu gyara Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyarawa Sheikh Miftah tafaddal mashkura rahim ah, malaman mu da suka gabatar da wannan ah, darasi Allah saka masu da alkhairi a ah, hakikanin gaskiya darasin ya soke ni sosai sosai ban sai da zan siffanta shi ba Allah saka masu da alkhairi domin na daɗe ina ɗauke da wannan damuwa a zuciyata saboda mu masu ma'amala ne da matasa ɗaliban ilimi mafi mafiya matasa ne wannan abu sai ka ga mutum yana ɗaukan darasi kowane lokaci amma kuma ka same shi da wannan matsala to kafin a tashi ina son muna tunatarwa ko kuma ita aliki akan abu biyu na farko ga mu watan masu gidaje ko kuma iyayen matasa idan kuka dubi darasin nan duk da tsadan darasin da kuma ainihin kimar shi waɗanda ake nufi da ainihin darasin nan adadinsu a wurin nan kaɗan ne wane ne shabu wane ne matashi da za ka duba yadda malaman tarbiyya ke kasawa daga shekara goma sha biyu hatta sama arba'in to abin bakin ciki sai kaga waɗanda suke ainihin unfuwan shabab ɗin wanda abin ke saurin ja idan muka zo irin wannan darasi ba sa nan kusa ya Allah ka karyo muna zukatansu na biyu ɗaliban ilimi game da abin da ake ce ma ashiru domin mu ɗaliban ilimi wani lokaci saboda zafin kai ba za mu fahimci abin da ake nufi ba idan aka ce shi don ni Allah ya jarabce ni da san adab duk da cewa ni ba ɗalibin ilimin adab ba ne amma dai Allah <laughs> haka haka dai Allah ya jarabce ni saboda haka a cikin karatun adabin larabci waƙi na da yawa a ciki wa fi halgathu wa samin akwai mai jiki ciki kuma akwai ramame cikin waƙen da ake zubawa a ciki saboda haka irin waɗannan fage shine fagen tantancewa akwai shi'irul adabi akwai shi'irul gina'i ashirul gina'i mastubun alaihi tamaman duk shiri da aka ce na gina'i ma'ana na ainihin kade kade waƙe malam ɗazu ya ambata cewa bambancin mutumin da ke waƙa da dabba shine shi ba hawan shi wanda ke kusa da ni ya ji na ce shi ma ana hawan shi domin idan kwakwalwa na bata yaudare ni ba na karanta wani hadisin da ke cewa mai duk mutumin da ke rawa wani shaidan ne ke a kafaɗar shi a nan gudana nan suke motsa shi yana haka to shi mutum ɗaya raƙumi mutum ɗaya haushi to shi shaidan biyu ina fata an fahimci wannan duk lokacin da za mutum na wani rangaji to wani abu ya haye shi idan mutum ya haye dabba to shi shaidan ne ya haye shi saboda haka muni sanci wannan eh, nashi ya fi muni to saboda haka ashirul adabi shi kuma ɗaliban ilimi sai ku zauna ku duba akwai mutunul ilmiya irin su eh, eh, shatabiya aljazariye wannan da ake karanta mana wurin darasi masu daura ma'ana baikuniya ulfiya da makamantansu waɗannan ba sa cikin abin da ake karanta mana domin ana samun matsala ɗaliban ilimi su akwai Allah waƙe ne bai so akwai waƙe mai amfani kamar yadda malam ya nuna mana dama shine tsokaci na akwai wasu na koyon darasi akwai wasu na ilimi duk wanda ke ɗauke da wannan maganan batsa to shine haram ina fata an fahimce mu wa jazakumullahu khairal jaza jama'a mu ce Allahu akbar kun san principle ne wanda ke tafiya tare da matasa da haka yayi tsokaci ne dangane da abubuwan da suke faruwa yan uwa wannan shine karshen darasi wanda aka gabatar amma akwai wani tsokaci guda wanda ya kamata mu lura za ka ga yau malamai musamman matasa masu karantarwa wani wata musiba ta hwado da za ka ga saurayi wanda yake neman ilimi suturarsa lahiyayya yana sa riga doguwa da hula yana tafiya tafiya mai kyau amma yau sai ka je ka tarar da saurayi tsakke 'yan mata da 'yan guntuwar riga da dogon wando kuma wai shi ne malami mai karantar da su me zai gaya masu ya kamata mu yi tsokaci daga irin wannan ba wai mun ce sa ƙananan kaya haramun ne ba amma a irin yadda kake kai mai karantarwa to ya kamata sutura ka ta zai ta zama sutura mai kyawu za ka tarar da mace tana ainihin tana zuwa makaranta amma daga gida hanset ɗinta ta sa iyafin a kunni kidi take saurare don allah in ta zo me za ta ɗauka a wurin za ga kawai ana karatun amma tarbiyya na mai na birkicewa tarbiyya na lalacewa yau za ka tarar da yarinyar da ka tana sa hijabi ta cire hijabin tayar ta da kogile ta yi ta sa a me yasa saboda kalle-kallen fina-finan karuwan kana wannan da suke yi wannan babban musiba ce wallahi ba ya karawa ba yan uwa mu kula da irin wannan ba daidai ba ne mu sa kanmu ko mu ci gaba ibn al-qayyim wanda ake kira su tabibul qulub yana cewa duk mutumin da zuciyarsa ta lalace babu yadda za a yi ya ji daɗin rayuwarsa sai ya bi hanya uku kuma dukkan hanyoyin nan guda uku na bala'i ne hanyar farko wadda zai iya jin daɗi ya samu zuciyarsa ta ɗan huta sai ya yi mai sai in ya ɗauki giya ya sha in ya sha giya shi za ga mafi yawan maɓarnata da manyan mutane suna shan mai suna shan giya saboda bai jin natsuwa in ba ya sha giya ba shan giya menene matsayinta musiba ce haramun ne abu na biyu wanda zai ɗan ji sauƙi ya ji zuciyarsa don me don mutumin dubbar da ba na kwarai ba na taɓa zuwa kasuwa na gaya muku na tarar da wani yana kirga kudi yana kirga kudi ya ce malam da Allah yana tambaya na ce mishi me ya tambaya ka ya ce ga kudi ina kirgawa akalla ba in ban kai kudi banki ba a kullum nikan kai sama da dubu ɗari amma rai na ban jin daɗi ni jin ke kawai dai ga yanan kamar an sa guduma ana duka ta a zuciya me ke faruwa na ce akwai makwabtan ka wa'anda ke kwana cikin yunwa ba suka gani sai kaga ka warke insha Allah to me zan ce mishi in ba wannan ba wannan kawai shi ne abin da zan gaya mishi don shi ya fi sauki a gare shi da saboda haka kula da irin wannan saboda shi yasa za ga bai jin daɗi sai ya saurari me kiɗi in ya sauri kiɗi shikenan sai ya ji hankali ya kwanta yan eh, ba haka ba ko kalle kalle na banza da yi shi yasa kallon kwallo kallon fina-finai abubuwa ba kyau yanzu a wasu yara jiya ina je wurin wani mai sai da shayi shine suke hira tsakanin su da juna wai akwai kasa guda wanda yake daukan awa takwas awa takwas na ce to ya kuke kalli wannan kasa ɗin awa takwas ya ce za a sami lifton da naskep a aje ya ce da karhe tara na dare ya yi mun fara ya ce tara goma sha daya sha biyu karhe daya karhe biyu karhe uku karhe hudu karhe biyar fim din ya kai ƙarshe sai mu tattara mu aje mu kwanta na ce sallar asuba ya ce ah, to ai ana kala'i <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wannan fa ita ce babban musiba wadda muke ina wallahi wadda muke tare da ita wadda take maimuni wannan kwata-kwata yan uwa ba wai abin dariya ba ne abu ne wanda yake ya kamata wallahi mai makan mu kuka mai makan mu bin zamil zino kamar yadda na faɗa a jiya yake cewa haɗarin waka kaɗan ya kasa ma haɗarin giya yadda za ka ga a ba mace giya ko a ba ta wasu ƙwayoyi ta sha a samu daidanta 'yan iska matasa masinata su yi amfani da ita to a haka suke amfani da waka a wurin kaiwa ga mace

sannan yake jin daɗi a rayuwar shi duk wanda bai sha shi ba kuma bai jin daɗi shi to cewa akwai wanda suke maimakon giya din suka yi kokari da kwayoyi haka din ne ai giya din ne da na ce giya ai ba yana nufin waccan giya kadai ba kwaya tana ciki wiwi yana ciki tramol in ya wuce geji yana mai yana ciki duk abin da za su sha ne zai rika sa su nishadi dan lokaci ne dan uwa akwai lokacin da zaka sha tramol din bai ma aiki kuma ya riga ya girgije maka jiki komi naka ya lalace shi kenan yanzu ka zama la haula wala quwwata illa billahi Allah subhanahu wa ta'ala ka saka mu wa'annan malamai da wannan ainihin gudunmuwa da suka bamu wannan filat insha Allahu za mu yada shi kamar yadda ake yada kasa kasan na manyan maluma irin kasa ɗin su malam Jafar irin na su haifan za mu yi wannan kokari inda za mu samu wani ma ya daukan muna wannan kasar ya kamar shi sunna TV a sa wallahi da mun gode da mun so a kai shi can a sa kowa ya je saurara don wannan karatu ya kai karatu inda wannan kadai shine daurar da aka yi muna wannan gari wallahi mun ci riba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da alkhairi min alqin ma tahun bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد الله إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك